Gaskiya ta bayyana ina masu karyata wato rabuwar auren Sani Danja da Mansura Isa to ga rahoton gaskiya da muke dauke da shi akan hujjar rabuwar auren tabbas cewar Mansura Isa da Sani danja ba sa tare. Mai sauraron mu kafin mai tsunduma cikin wannan shiri da Allah ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin haka ne zai ringa ba ku damar samun labaranmu da bidiyon mu a koyaushe da zarar mun ɗora za mu sanar da ku. Mansura Isa ta ce Sani Danja yana buƙatar ya ci gaba da gudanar da rayuwarsa kuma nima ina buƙatar na ci gaba da gudanar da rayuwata ni kaɗai. Mansura ta ba da haƙuri ga duk wanda bai ji daɗin mutuwar aurensu ba tare da Sani Danja, to amma abin da ya fi dacewa me kenan in ji Mansura Isa. Mansura Isa ta yi waɗannan kalaman ne a rubutun da ta yi a Instagram jiya inda ta bayyana labarin mutuwar auren. Rubutun da yanzu mujallar fim ta samo shi idan kun tuna a labarin mutuwar auren jaruman biyu na Kannywood wanda muka wallafa a daren jiya mun faɗa muku cewa babu wanda ya nuna mana hoton rubutu da aka ce tsohuwar jarumar ta yi a Instagram ɗin wato matar Sandanjan Mansura Isa inda ta bayyana cewa auren ya mutu. A labarin mun kuma bayyana cewa Mansura Isa ta goge rubutun jim kaɗan bayan ta wallafa shi a Instagram ɗinta, amma ba ta faɗi dalili ba. Ta goge rubutun ne, ta goge rubutun ne bayan minti huɗu kacal da tura shi. Bayan mun saki labarin ya yaɗu a cikin miliyoyin mutane, ɗazu sai wani makarancin mujallar ya fadawa wakilinmu cewa ai shi ya samu ɗaukar hoton rubutun da Mansura Isan ta yi kafin ta goge shi inda za mu kama ku shi ku gani wakilin namu ya buƙaci ya turo masa ya gani shi kuma ya yi hakan tsohuwar jarumar ta yi rubutun ne da turanci sannan ta haɗa da hotonta tare da na sani danjan ga abin da ya da rubutun yake faɗa da turanci aka rubuta amma bari mu fassara muku shi inda mansura isan ta ce assalam muna masu baku haƙuri bisa rashin daɗaɗa muku da muka yi masoyanmu abokanmu da kuma 'yan uwanmu ni da sani danja ba ma tare a yanzu haka muna ba ma son kowa ya cutu amma kuma hakan shine hukuncin da muka yankewa rayuwarmu muna son kowa ya mutunta haka saboda mu mun san cewar hakan shi ya dace mu yi. Amma har yanzu muna mutunta junanmu sannan muna taimakon junanmu. Amma muna tunanin haka shi ne abin da ya dace mu aikata. Yana son ya zauna shi kaɗai a rayuwarsa, nima kuma ina son na zauna ni kaɗai. Na gode bisa fuskantar ku. Abin da Mansura Isa kenan ta wallafa ta goge shi da wurwuri bayan minti hudu da ɗorawarta. A yanzu dai mutane na ta bayyana alhini da mamaki kan mutuwar wannan aure na jaruman guda biyu waɗanda suka daɗe, inda da dama suke bakin cikin abin da ya faru. Sani Danja da Mansura Isa sun dace da juna wallahi ga yaransu gwanin ban sha'awa guda hudu ban taɓa zaton za a waye gari a ce sun rabu ba. in ji wata mai karatun mujallar fim ɗin. Wani manazarcin al'amuran yau da kullum kuma ya ce zan so a ce sun shirya domin da su ne da su ne muke kafa da su ne muke kafa misali na ɗorewar aure na 'yan fim. Mujallar fim ta rawaito cewa ba wannan bane karo na farko da jarumar suka taɓa rabuwa. Domin kuwa Sandanja ya taɓa sakin Mansura Isa lokacin suna zaune a Abuja a zamanin gwamnatin janasan lokacin da ya sirke mukami. Babu shakka dai ya kamata a ce wannan aure an samu sasanci a cikinsa domin kuwa dukkan wasu 'yan fim idan za su bada misali a aure inda jaruman Kano suke rike aure Sani Danja da Mansura Isa ake kawowa akan misali saboda sun dade wajen shekara goma sha hudu suna tare inda Esu babba yanzu ta zama budurwa kai in ka ganta baka ce su suka haife ta ba yarinya ta zama budurwa nan da shekara biyu zuwa uku ma idan za a yi mata aure da wuri za a iya mata aure kuma ta zauna haka sauran 'ya'yan nasu dukansu sun girma haka wanda yake bin ita yarinyar shi ma ya girma al'umma. Ga dai yadda za mu kama ku hoton waɗannan yara na Sani Danja da Mansura Isar ku ga yadda suke. Kamar yadda kuke gani haka wannan hotuna ne na waɗannan 'ya'ya waɗanda su ne 'ya'yan Sani Danjan wannan da kuke ganin ta ita ce babbar 'yar Sani Danja sannan kuma wannan namijin da kuke gani da sauran waɗannan mazan su ma 'ya'ya ne na Sani Danjan ku kalle su da Allah abin sha'awa. Abin mamaki ne wannan sosai a ce wannan iyayensu sun rabu, ‘ya'ya manya kamar haka, a ce iyayensu sun rabu ba sa tare da juna, babu shakka wannan ba ƙaramin abu ba ne ba. Ya kamata a ce dai idan ba rabuwa aka yi aure ya rabu aka yi saki uku ba, ya kamata Sani Danja ya dawo da matarsa Mansura Isa su dawo su zauna. Duk da dai har yanzu Sani Danjan bai bayyana dalilin da ya sanya ya saki Mansura Isa ba. inda wasu masu neman rahoto suka tuntuɓi Zarumi Sani Danjan domin su ji tabbacin shin auren ya rabu ko bai rabu ba a farko-farkon kawo rahoton cewar auren ya rabu inda wasu suke karyata hakan an so a ji ta bakin jarumi sani danjan shin auren da gaske ya rabu ko bai rabu ba amma abin da ya kada baki ciyayi ku je ku tambaye ta ita masuran tunda ita ta fara bayyana rabuwar auren kamar yadda muka kawo muku a wani ƙaulin wannan aure na sani danja da mansura isa ya kai kusan kimanin shekara ɗaya kenan da rabuwarsu kawai dai jaruman sun ki bayyana wa duniya cewar sun rabu suna nuna wa mutane cewar suna tare har yanzu inda kuma mansura isar majiya ta bayyana cewa mansura isar tana zaune ne a wani gidan haya da ta kama dama waɗansu suna ta mamaki cewar ya za a ce Mansura Isa da aurenta yau ita ce nan yau ita ce can a social media ana nunnuna ta yau ta je can duda dai a harkar irin abubuwan foundation na taimako ne amma kuma ujilolin da take yi yayi yawa. Inda mun san wasu ma za su yi zargin cewar ko kuma wannan yawan hurɗoɗi da wannan jaruma take yi Mansura Isa matar Danjan da take yi shi ya sanya auren ya mutu to dai babu wanda zai ce ga dalili inda a jiya mun kawo muku wani dalili guda ɗaya inda wani gidan jarida suka bayyana ko kuma ce wani gidan TV na tsakar gida suka rawaito cewar jarumi Sani Danjan a wani dalili da aka ce ya saki jarumar wai Masura Isar baya bata wani abu na ɗaukan nauyi duka abin da ya danganci ɗaukan nauyin gidan hatta ciyarwa ita take yi da kanta kasancewar jaruma mansura isa mace ce mai kamar maza to dai dalilai suna ta faruwa inda a wani gurin kuma aka ce jarumi sani danjan aure ya sake yi a boye ba tare da jarumar wato matar tasa Mansura Isa ta sani ba wanda hakan shine yasa da ta sani abin ya wargaje ko ko mu ce saɓani ya shiga tsakanin su To dai Allah masani tunda wannan jarumai har yanzu ba su bayyana me meye makasudin rabuwar auren su ba amma dai tabbas auren su ya mutu ga waɗanda suke ƙaryatawa yau dai Ga wannan rubutu da Mansura isa ta yi mun nemo muku shi. Mun gode masu sauraron mu bi sauraron wannan tasha tamu da kuke a kowane lokaci mai kawo muku rahotannin labarai da dumudumin su. Ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku da na kararwa idan ba ku taba dangwala ba domin haka ne zai ringa baku damar samun labaran mu da bidiyon mu a koyaushe. Mun gode.